Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio BOH na wani lokaci da fatan an waye gari cikin kushin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na mu masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na mulika iran akwai shirin nan na afirka a yau wanda shi zamu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da yaddar allah da fatan masu ware za a biyo mu sannan hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma nan da yan daikoki kaɗan akwai labaran duniya.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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. A Najeriya kwamitin tantance 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ya zubar da mutane goma. iran ta fara nuna shakku game da amincin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya bayan ziyarar grossi a isra'ila a kasar mali kuwa sojoji sun ce sun samu nasarar halaka 'yan ta'adda da dama a kasar yanzu kuma ga labaran da ke da ke kwamitin tantance 'yan takara na shugabancin kasa a najeriya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc ya zubar da mutane goma daga takarar zaben fitar da guni wanda za a yi a mako mai kamawa shugaban kwamitin john oyegun shine shaida hakan a yi wata zantawa da manema labarai a yammacin jiya juma'a a birnin abuja inda ya bayyana cewa tantance mutane goma sha uku ne kawai aka yi daga cikin mutane ashirin da uku waɗanda suka sayi fam ɗin tsayawa takara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc ya kara da cewa 'yan takarar da ke da saurin jini a jika kawai ne suka hai a wannan tantancewa sai dai da aka tambaye shi ko suwaye da suwaye aka cire a cikin jirin sunayen bai wani karin haske ba amma ce jam'iyyar ta apc za ta sake tantancewar ne don sake rage yawan 'yan takarar ana saran waɗannan 'yan takara da aka tantance dai za su fafata a takarar zaben fitar da gwani wanda za a yi a abuja a ranar 6 zuwa 8 ga watan yuni a cikin wani sako wanda ya wallafa a shafin sa na a yammacin jiya juma'a kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya nuna fargaba akan yadda hukumar nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya take kulla alaƙa da gwamnatin isra'ila sa'o'i banda shugaban hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya iea wato rafael grossi ya tattauna da firaministan isra'ila naftali bennett a birnin tal aviv khatibzade ya ce a matsayinta na ɗaya daga cikin waɗanda suka rataba hannu a kan yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya ta duniya wato npt iran ta yi kira ga kowa da kowa da a yi tsan matuƙa don kada a zubar da mutuncin hukumar ta yi e sanarwar ta zo ne dai bayan da grossi ya gana da bennett wanda kalamansa na baya bayan nan ya yi barazana cewa gwamnatinsa a shirye take ta yi amfani da karfi wajen dakatar da shirin irin na nukiliya ziyarar grossi a tal aviv dai ta zo ne bayan wani rahoto wanda hukumar makamashin nukiliyar ta duniya ta fitar wanda yake cewa iran din ba bata fayyace muhimman abubuwan da ake neman karin bayani daga gare ta ba a kansu a tashoshin ta na nukiliya guda uku zade yayin da ke ishara da matsayar majalisar ɗinkin duniya akan batun shirin nukiliya na isra'ila ya bayyana cewa har kullum babu wata magana a duniya sai batun shirin irin na nukiliya amma ba a magana shirin nukiliya na isra'ila balantana ma sanin abin da take ciki ko kuma aiwatar da bincike kan hakan wadacewarsa wani rashin adalci ne a fili da kuma munafinci da ke tattare da siyasar duniya jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai ya ce a cikin wata zantawa da aka yi da shi cewa ba za a sanya takunkumi na hana sayan iskar gas daga kasar rasha ba saboda a halin yanzu babu wani zaɓi da ya wuce hakan babban jami'i mai kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turan joseph borrell ya faɗi hakan ne a jiya juma'a inda ya bayyana cewa an cire wasu ƙasashen turai daga takunkumin da aka kaba wa rasha ta fuskar sayan ɗanyen man fetur kuma cewarsa a hankali a hankali za mu kawar da dogaro da man fetur daga rasha baki ɗaya borrell ya da cewa wa rasha takunkumi zai sanya taɓarɓarewa a cikin harkokin tattalin arzikinta amma ba za mu taɓa sanya takunkumi wanda zai cutar da ƙasashen turawa ba ya ce ba za mu ƙauracewa fitar da iskar gas wanda rasha take ba saboda babu wani zaɓi da ya wuce mana a halin yanzu na mu ci gaba da sayan iskar gas daga rasha amma muna neman hanyar da za ta kawar da dogaro da muke yi da ita a nan gaba ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran rundunar sojan kasar mali ta sanar da kashe 'yan ta'adda sama da 40 a arewacin kasar wata fafatawa da aka yi da mayaka masu kiran jihadi inda sojoji biyu kuma suka rasa rayukansu a cikin wata sanarwa wadda ta fitar ne rundunar sojan kasar ta mali ta bayyana wannan nasara wadda ta samu a yakin da gwamnatin kasar take yi da mayakan 'yan ta'adda da kuma wasu daga cikin masu ikirarin jihadi da suke arewacin nahiyar afirka da suka kafa sansanoni a kasar sanar ta ce wannan adadi ne na fafatawar da ake da 'yan ta'addan tun a cikin tsakiyar watan mayu sojin suka ce ko a ranar alhamis ɗin ta gabata dai sun mayar da martani a wani harin kwantan bauna wanda aka kai musu kan hanyar da ke tsakanin gosi da kuma gawo a arewacin ƙasar ta mali da aka kashe sojoji biyu tare da jikata wasu tara da su kuma suka samu nasarar halaka 'yan ta'adda guda bakwai rundunar sojan malin ta ce yayin wani samame wanda ta kai a ranar sha uku ga watan mayu ta yi nasarar kashe wasu 'yan ta'adda biyu da kuma kwace wasu makamai da suka hada da kayayyakin da ake hada bama-bamai wanda ta ce makan kungiyar tana amfani da su wajen kai har-haren ta'addanci sai kuma wani hari wanda aka kai ta sama a wani sansanin 'yan ta'adda a yammacin yankin sharma a ranar 27 ga watan mayu wanda can ma a kashe kimanin 'yan ta'adda 31 daga cikinsu har da wasu kwamandoji na kungiyoyin da ke ikirarin jihadi a yau ne a kasar iran ake gudanar da taruka na cika shekaru 33 da rasuwar marigayi imam khomeini wanda ya kafa tsarin jamhuriyar musulunci a kasar ta iran wannan taro dai ana gudanar da shi a kowace shekara wanda yakan samu halartar manyan malamai da masana daga sassa daban-daban na duniya inda akan tattauna abubuwa da dama waɗanda suka shafi gwagwarmayar da marigayi imam Khomeini ya yi a lokacin juyin juhalin musulunci da kuma tabbatar da tsari irin na demokuraɗiyyar musulunci a ƙasar iran tun bayan nasarar samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar iran dai margayi imam Khomeini ya bayar da dama ga al'ummar kasar iran da su zaɓi irin tsarin da suke so ya tafiyar da su al'ummar kasar iran fiye da kashi 98 cikin 100 ne dai su kada ƙuri'a ta raba gardama akan amincewa da tsari irin na addinin musulunci wanda kuma tun daga wannan lokaci ne irin wannan tsari ke tafiyar da kasar ta iran to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskoki daban-daban na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu da fatan za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken wannan shiri.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 ministan harkokin wajen kasar turkiya maulut kabos oglu ya jaddada cewa ƙasarsa ta cimma matsaya da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa a tsakaninsu domin kaiwa ga matakin fahimtar juna kuma hakan ba zai taba zama dalilin yin watsi da batun falasinawa ba yana mai furuci da cewa zaman tattaunawa tsakanin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila zai taimaka wajen rage bullar rikici tsakanin falasinawa da haramtacciyar haramtacciyar ƙasar ta isra'ila maulud kabos oglu ya yi nuni da cewa gwamnatin turkiya ta gargaɗi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan batun zanga-zangar yahudawan sahiniya da yadda suke ɗaga tutocin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankunan falasɗinawa da aka mamaye yana mai jaddada wajabcin nisantar duwani abin da zai janyo bullar tashe-tashen hankula musamman saboda take haƙoƙin falasɗinawa ministan harkokin wajen kasar ta turkiya ya bayyana cewa kasarsa za ta mai da hankali kan halin da ake ciki a birnin kudus tare da shiga tsakani kuma suna buƙatar ganin bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta aiwatar da dukkanin sharaɗin da aka gindaya mata don haka zaman tattaunawa tsakanin turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila ya ginu ne akan sharuɗan da turkiya ta gindaya wa gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila maulud kabos ogulo ya kara da cewa batun falasinawa da masallacin aksa al'amura ne da suke da tsananin mahimmanci gare su kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana sane da hakan ministan harkokin wajen kasar ta turkiyya ya fayyace cewa azuman tattaunawa da kuma yarjeniyoyin kulla alaƙa tsakanin turkiyya da haramtacciyar kasar isra'ila da ya gudana a tsakaninsa da takwaransa na haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit a lokacin ziyarar da ya ya kai zuwa yankin falasɗinu da haramtacciyar kasar isra'ila a makon da ya gabata sun tattauna batun aikewa da jakadodi zuwa kasashen juna dangane da batun shirin shimfiɗa bututun iskar gas na gabashin bahar rum da ya haɗa ƙasashen cyprus da girka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila ministan harkokin wajen ƙasar turkiya maulud kabus oglo ya bayyana cewa wannan shiri mataki ne na siyasa da turkiya ta yi gargaɗi kansa inda a ƙarshe dukkanin ɓangaren bangarorin da suke goyon bayan shirin musamman kasar amurka suka fahimci cewa lalle shiri ne na siyasa da ba zai taɓa yiwuwa ba kamar yadda jami'in ƙasar turkiya ya jaddada wajabcin kare haƙoƙin falasɗinawa a yayin da ake gudanar da aikin haƙar mai a gabar tekun zirin gaza da aka killace jami'in ya ƙara da cewa a duk lokacin da aka fara gudanar da aikin haƙar man a yankin mai ɗauke da albarkatun ƙasa mallakin falasɗinawa da ke yankin zirin gaza ya waje ba a raba albarkacin cikin adalci tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma turkiya ta fayyace hakan ga ɓangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila idan za a iya tunawa ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabos oglo ya gudanar da ziyarar aiki a ranakun 24 da 25 na watan mayun wannan shekara ta 2022 a yankin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ziyarar da ita ce irin ta ta farko da wani babban jami'in kasar turkiya ya kai haramtacciyar kasar isra'ila tun tsawon shekaru fiye da goma da suka gabata kamar yadda ya tattauna da shugaban hukumar cin kwarya da gashin kan falasinawa mahmud abbas abu mazin a garin ramallah da kuma firaministan falasɗinu riyad almaliki hakanan a haramtacciyar kasar isra'ila ya gudanar da zaman tattaunawa da jami'anta musamman ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar turkiya zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tana zuwa ce bayan da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac arzok ya kai ziyara kasar turkiya a watan maris na wannan shekara inda ya gana da rajab tayyib erdogan shugaban kasar tun a ranar 25 ga watan maris shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa gudanar da taimakekeniya a harkar iskar gas tana daga cikin muhimman matakai da kasar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila za su dauka a tsakaninsu a daidai lokacin da suke kokarin inganta alaƙar jikadanci da junansu yana mai jaddada cewa akwai yiwuwar firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ziyarci kasar turkiya hakanan kafin wannan lokaci shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan yana da imanin cewa ziyarar da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isaac arzok ya kai kasarsa za ta kasance tubalin kawo canji a alakar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila da ta taɓarɓare tsawon lokaci kuma turkiya tana shirye ta gudanar da taimakekeniya a harkar makamashi yana mai fayyace cewa yana da imanin kulla alaka tsakanin kasarsa da haramtacciyar kasar isra'ila a hakar makamashi musamman a harkar iskar gas wani muhimmin mataki ne da zai yiwu ya inganta alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda a ganawarsa da manema labarai a hanyar sa na dawowa daga zaman taron ƙungiyar tsaro ta nato da aka gudanar a birnin brussel fadar mulkin ƙasar belgium shugaban turkiya ya yi furuci da cewa akwai yiwuwar firayim gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett ya kai ziyarar aiki zuwa ƙasar Turkiyya, kuma ziyarar za ta kasance kasance wata babbar dama ce ta buɗe sabon shafin alaƙa tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan bullar taɓarɓarewar alaƙar jakadanci na tsawon lokaci tsakanin ƙasar turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila tambayar da za ta bijiro da kanta ita ce menene sirrin wannan ƙoƙarin samun kusanci a tsakaninsu a halin yanzu Hakika manyan jami'an turkiya da na haramtacciyar kasar Isra'ila sun gudanar da zaman taro a birnin Kudus a matsayin sharan fagen ziyarar shugaban haramtacciyar kasar Isra'ila Isaac Herzog zuwa turkiya. ziyarar da erdogan ya bayyana ta a matsayar wata babbar damar da za ta buɗe sabon shafin alaƙar diflomasiyya tsakanin turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma matakin ganawar ɓangarorin biyu tana matsayar shimfiɗa ce ga dukkanin ɓangarorin biyu masu rikici da juna da za ta kai ga inganta alaƙar su da ta fuskanci matsala tsawon shekaru a bayanin haɗin gwiwa da ofishin ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yair lafit ya fitar a ranar 17 ga watan fabrairun shekara ta 2022 yana ɗauke da cewa turkiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna da gagarumin tasiri a yankin gabas ta tsakiya kuma sun cimma yarjejeniyar sake kulla alaƙar jikadanci a tsakaninsu kuma akwai yiwuwar alaƙar ta taka rawa wajen wanzar da zaman lafiya a yankin sannan akwai yiwuwar ziyarar da shugaban haramtacciyar ƙasar isra'ila isaac hazok zuwa turkiya za ta ƙara kusanci da fahimtar juna gami da ƙulla yarjejeniyoyi a ɓangarori da dama kamar yadda shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya buga wayar tarho ga firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett kuma wannan ita ce farkon zantawa tsakanin erdogan da naftali kuma zantawar ta zo ne bayan da gwamnatin turkiya ta saki miji da mata yan haramtacciyar kasar isra'ila da take tsare da su kan laifin gudanar da leƙen asiri a kasar ta tabbas taɓarɓarewar alaƙa tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da turkiya ta zo ne bayan da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kashe 'yan turkiya fararen hula goma da suka tunkari yankin zirin gaza domin isar da kayayyakin jin kai ga al'ummar yankin a yunkurinsu na kassara takunkumin killace yankin daga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila har ta kai ga tagayyarar falastinawa gami da mutuwar wasu daga cikinsu saboda rashin abinci da magungunan magunguna a shekara ta 2010 kuma cacen baki tsakanin jami'an kasashen biyu ta janyo kowane bangare ya janye jakadansa daga kasashen juna wasu masu fashin bakin siyasa da masharhanta suna ganin faduwar gwamnatin tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a zaɓe da sauke shi daga kan mukaminsa a watan yunin shekarar da ta gabata ta 2021 kan ya zama babbar dama ga bangarorin biyu na sake dawo da alaka tsakaninsu kamar yadda kwararrun suke bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta yi amfani da kulla alaka da gwamnatin turkiya wajen ganin taro rusa kusancin da ke tsakanin mahukuntan turkiya da kungiyar hamas musamman ta rusa tsare-tsaren kungiyar hamas na samun mafaka a turkiya tare da gudanar da harkokin siyasar ta da na soji a kasar yayin da masu sharhi a kamfanin dillancin labaran kasar jamus suke ganin kwaɗayin turkiya na sake kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila yana da dangantaka mai ƙarfi da batun tattalin arziki musamman shirin shugaba erdogan na samun kusanci da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila da wasu ɓangarorin yanki irin haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya sakamakon yadda ƙasar turkiya ta shiga cikin matsalar tattalin arziki har ta kai ga faɗuwar darajar kuɗin ƙasar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suka janyo al'ummar ƙasar tana ɗanɗana kuɗarta.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 da suke bayyanawa akan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum ta zamantakewa siyasa tsaro da dai sauransu da ma bayyana ƙorafe su ga mahukunta akan abin da suke ci musu tuwa a ƙwarya a fannoni daban-daban sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum murya musulunci a yara farko dai suna na habu tela kangara zanda Nijar. Ina muku godiya dangance da damar da ku bamu muna gaida yan wada mu na arziki. Na farko dai zan gaida eh, Sanusa a matattai Isu a matattai Idi Shagali, eh, Lambe Gil Inusa, Murtala Ma'azu, Baba Gambo Tunya, kadori eh, Tsoho Mai Albarka, Majijirgi abuwa ya Yakubu Mai Aski, Badaraka da dukkan masu sauraron musulunci ta Iran a tashi lahiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iran sunana Kadora Diga garan Fulani daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Tun da yau karshen mako ne ina son ku bani dama mika sakon gaishe gaishe na kamar su Suleiman Isu Madatai da Magaram, akwai abokina Wari Malam Bare Bare zuwa Nijar, Salisu na gaidan mai biredi jama'are, shefu da Murijau, Ado Salati Goma ga rijau akwai abokina Manu Bogga Jeda, akwai abokina Dallami Kaɗan, akwai usman direban bajar gamji akwai dula kafi mata a shehu kashalla kafi ana zikiri akwai karina abubakar so ana yin sallah akwai abokina yin ilyasu gulawa komere ya kuba digawa ita garawa ibrahim nan ba da yasan gwarbawa ibrahim nan fulani yari da dukkanin masu sauraro nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya salamu alaikum na biyu hausa mai magana muji muhammad wanda aka san da suna mai soja mai adaidaita sahu a nan zandar da magaram ko likita dutse eh, yana son yin amfani da wannan dama ta karshen mako yi gaisuwa eh, zuwa ga abokan arziki malam hassan barka ina maka fatan alheri ina gaida sunusu madatai su madatai shugaba raba mai aski mr karangare na gwa ina gaida larwan alhaji abdul da yake a gadas akwai banzema akwai bukari roga roga da dukkan mutanen da suke cikin gidan nan ina maka fatan alheri na gode biyu ya ta wasa radio tehran mai magana miji muhammad wanda ka san da suna mai soja mai adai da sahu a nan zandar kowa likita dutse a tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama dangance da ƙarshen mako na so bamu dama mu isar da gaisuwa da ɗan uwa ga amina arziki da farko ina gaida hassan barka da shi da abokan aikin shi ina gaida sanushi madattai isufu madattai ina gaida ladan ahmad girkau ina gaida shitu tayar na agadas ina gaida lawan alhaji abbani ana agadas ina gaida aljabari ana agadas ina gaida takwara na alkasuma ana agadas ina gaida gubaidu kurezi zarkin wata ana agadas ina gaida na agwa mai baci ina gaida musu soja a jihar jihar da magaran alkasun baba liman ahar daga jihar agadasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai cediya muna godiya da kuke ba mu dama muke gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa shugaban wannan shiri hassan barka ina gaida isuhu madattai ina gaida mm, na agwa mai faci bakin ofital yana gaida muhammadu baka mota mazaunin kasar senegal yana gaida alhaji kashi musa salihu mazaunin kasar senegal yana gaida abokina harashi mazaunin kasar burkina faso yana gaida abokina abbas mazaunin kasar togo yana gaida salu abubakar mazaunin kasar gambia yana gaida sumai abubakar a nigeria yana gaida abokina lawali ibrahim mazaunin jamhuriya lawai cediya mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai cediya na gode wa hausa a tashi lafiya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio boh mai magana uda mamadu a jakori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar nijar da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da amunan arziki farko ina gaida ibrahim haruna bingilawa mai anguwa wanda yake a kasan kamaru da haddabi mai kwamfuta a Kebbi da sumayya shirin sarakuna da isuhu madattai sunusi madattai yakuba mai aski badara khalid Tero a Zandar da Alkasim a Agadas da Isa Bukar mai tsoho mai albarka a Nyami da Muhammadu Dan Barebari a Nyami da duk da Iliya mai kanti da shayi a Garkin Daura da dukkanin jama'a da suke cikin gidan nan da suke sauraron mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jamhuriyar musulunci ta ira. Ina so a bani dama an gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma ina gaida wa magajin na Gurafin Kinawa na da Yiri iska Baban Sarmai da Hajiya Sumayya Abubakar jihar Kebbi da Hussein Estar ga kwalliya da El Desire Mukhtar Zandar da Hamisu Mai Martaba Maradi bakin otal larewa to ina godiya malam san barka ni ne uzairu dan malam mazamni a garin muradi ina muku fatan alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio bahiran magana shi ta tayar daga gana a gadar jamhuriyar niger eh dangance da karshen mako ina so a ma dama ka mika sakonnin da shirye shi na zuwa da yan uwa da na arziki da farko dai ina gaida tsoho iliya mai shayi garken daura da ke tarayyar nigeria ina gaida hada mai kwamfuta tarayyar nigeria akwai yusuf madatai ina mashi fata iri akwai sanusi madatai ina gaida shi akwai Litoro mai isansa, akwai Usain Star kasuwa koli a nan birnin da magara, akwai Nagwa mai baci a nan birnin da magara, na dana Agarza akwai Alkasu, akwai Alkasu Baba Liman Aha, akwai Zakin Labu da ke nan birnin Agarza, akwai Malam Mahmud Dan Bari da ke Niyami, na mishi fata alheri, miji mai ita sau da ke zandan na gaida shi. Akwai Prezo mai Ilisa mai shago na fada ra'ayin zuci akwai Bisprezi Isa Tayar. Assalamu alaikum, ta hiran Jamhuriyar Musulunci. Dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga Latijo Baban Yara da isa al'ummat latijo maganin harkwara dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga abokin na kai da hada mai kwamfuta dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga goga sarkin aiki rabiu duk inda yake daga na hamaradi <clears throat> sarkin aiki ba duk na ƙasa dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi ilis daga na agadesa dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga su iliyasu dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi umaru dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai malami a abokin tahiya malam sidiku daga nan anya mai nijiya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga sumayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga isufu madattai da muhammad dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga madugu uban tahiya kafa wani bata ma wani an ba ta yi tsawo wata ta yi gajarta komai an mutum mutane ashe shine hassan barka duk inda yake shi da family yakin shi ana gaida su sunana muhammad dambari bari shugaba na fada mazajen daga mai nijiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ya ce hausa muryar musulunci ta iran zan yi gashe gashen mako mai magana mamman salisu da duk wanda ke kiran shi da zaman taksi mai kowa da sau nan tribune official da farko ina gaida ka kai kan kasan barka da kai da dukkan ma'aikatan radiyon wannan mai albarka da iyalan gidanka ina muku fata alheri da farko ina gaida shugabanmu mai adalci rabo mai aski ina gaida abdulaziz firezi akwai alhaji lolo tati akwai hamisu mai ɗan kuka akwai umar taku garin tamari akwai malama amata Allah akwai Hawala Brigade akwai Dozman da su mutu a daidai sau akwai yahaya sunitel akwai sada sa'idu daura akwai ilyas mai shayi iliya mai shayi gurkau daura akwai habu tela kandarawa akwai muji soja zandar akwai na agwa mai liki akwai lotoro mai sans akwai muji jirgi turin kaguwa akwai umar mai shayi akwai lawan dan madan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio na addinin musulunci to da gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku a bisa damar da kuke ba mu muke da yan uwa da mana arziki ba za mu manta da ku ba ku kanku 'yan gidan radio iran ma'aikata gabaki ɗaya muna gaida ku tare da mahmudu bakacin amana a nan garin so nba a nan garin so kai ma ina gaida ka fa'izar so akwai faizar kauna akwai rashida akwai abokina ilola dj a babban birnin mai malam wb yi dan baiwa tare da shugaba rabe mai aski mamman sanu umaru akwai loturo mai isans tare da tasiri unguwar tudu tare da sunushi na garin maɗantai isu garin maɗantai da duka kowa da kowa masu kira da sauraron rediyo na birnin da magaram da kewaye ina da kowa daga kowa daga naku abdulaziz prezi unguwar share zamna da magara tashi lafiya biyu ta hausa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu Heads. kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazaunin kasar Kamaru. Eh, yau muna karshen mako ina son ku bani dama in mika gaishe gaishe na iya zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina da jagoran wannan shirin Hassan Barka da Isa Bukar Tsoho mai albarka wanda ke zaune a Niamey. Akwai Uda Muhammadu Jakuri, akwai Shitu Tayar Agades, akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama ga game eastern nigeria akwai Kadura Riga Gadan Filanin Warji akwai Sanisi Madattai da Magaran akwai Murtala Mai Shayi Bakin Kwastan House Sokoto akwai Samaria Haruna Idris wanda ke zaune a Libya da daukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen sa na BOH salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu ta wasa ina so ku bani dama an gade uwa da amanan arziki da farko dai jagoran shirin Hassan Barka ina maka fata alkhairi da damar haka ina gada kabiru mai kayan gini wanda yake bakin tarasa a Zandar akwai maji soja mai adaidaita wanda yake da magaran akwai letoro akwai na agwa mai faci ba zan manta da sanusi madake akwai su madake eh, ba zan manta da Abdullahi Kadamari akwai Kabiru mai aski ba da raka ba zan manta da shugaba rabe mai aski eh, ba zan manta da adar zakin lob akwai yahaya danno azare akwai muhammad dabban ba zan manta da sadu sa'idu daura akwai eh, halisu wanda yake nan da magaran akwai mamman shehu shabda rigar da ne na sunar wanda yake ramfon hawa jiji da magara akwai kare na musa mai shayi da wata na ramfon hawa jiji nan da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da magana kabiru sulu usman daga nan bakin kasuwar taransa da magara kenan alhamdulillah da yake yau muna karshen mako ne za mu yi amfani da wannan dama na gaida yan uwa da abokai masu saurare na farko dai zan tsaya nan cikin gida in gaida hassan barka da awul kunya da tahir amin da zainab ibrahim dukkan su ma'aikata ne a boh sannan kuma da mai gida na sunutu madaddai da isu madaddai da baba iliya mai shayi garkin daura da tsoho mai albarka ya mai da babban yayana daɗi bayan gidan madara da shugaba ahmad lawan girkau da kuma fatima jibrin shafa labari shuni cri assalamu alaikum sashen hausa na biyu a da jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗe da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga birnin mai da jamhuriyar nijar zan so ku ba dama in yi gaishe gaishen karshen mako da farko yana gaida da wakilin shirin na hassan barka da sauran ma'aikatan radio bh ina gaida sanu shugaban maɗaɗe akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da tasiri unguwar tudu ba akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama ba zan manta da kaɗuwar daga ga ɗan fulani warji ilyas yakuba daga ita gyaɗo an dawo nan da magaran gai da na kwa mai basi akwai lecturer mai son shugaban rabu mai aski dozman taksi moto bul soja mai adida to akwai abdurrahman abdokiya ina tsallaka can birnin agadas an da ilis brezil an zuti akwai shiti tayar a birnin agadas ba zan manta da alkasin baba lima a haram ba akwai alkasin agadas ban zai ma lawa alhaji abu ali daga karshe ina gaida dukkan masu sauraron gidan radiyon wannan nagode mai magana isu ne maɗatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lahar. radio rediyo ta jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron kuna da kullum ilis firizi na kula da ra'ayin ku da kake agada jamhuriyar nijar muna karshen mako za mu isar da sabon gaisuwa ga yan uwa kamar zagoro wannan shirin na da shi zan manta da yan kula da namu na ra'ayin su da ki ɗaya maza da mata musamman gare shi ilis firizi in namu isa kayar akwai shi tayar agadas akwai fatimi eh, agadas akwai muhammad baban gayi sale babban yaro akwai eh, kada daga na hammasallaci kaddafi da zan manta da ita ta mai bidiyo da sauran mamburu wurin mu baki da yan bar an zuci duka ina gaida su akwai mamman biliya ya kuma a washe da iso madakai biliya su mai buru da shayi girkin daura ina gaida su ban zai na agar su kari ruga a bila mai nama eh, ba zan manta da alkasim da ke yanguwa amarewa ina gaida su. assalamu alaikum mai magana ya mai aski ba da raka a jihar da magaram muna matukar godiya muna jinjina muku a da yaushe da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin inda a yau zan gaida dukkan ma'aikatan naku ina gaida kadawar da gagarin fulanin wargi a ɗa mai kwamfuta ta gwani lawan ali game da ya yakubu daga wanda suke tare da najeriya alkasun da shiri tahir wanda suke agadas da dukkan al'umma da ke agadas ina gaida mamman gwani yakubu a washe wanda yake jihar tawa idan na kuma nan jihar da magana ina gaida sanusi madattai tasirin gwatudu yesu madatai da raba mai haski baba lefe dazman da takasimoto da mustapha haladu inuwa wanda suke murya a jihar da magaram gabaki da duka al'umma da suke sauraron wani tasha birni da karkara duka a duk da suke ina gaida su gaba kida mai magana ya guba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya muna tare da ku a kowa da yaushe yau da kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalilin haka muna karshen sati zan yi dan gaishe gaishe na kuna tare da lord amadan fada zikirar latinan abuwa ina gaida shi madattai akwai idan zanguna akwai malam nahi akwai isiya cacceri akwai shugaba raba mai aski akwai doziman taksim wato wanda yake da magaram akwai umar mai shayi wanda yake a tun aguwa akwai mujijirgi wanda yake a tun aguwa akwai mazayar wanda yake a tun aguwa akwai tijani mai shayi akwai nura bayan dawa to ina ga da dukkan masu sauraron rediyo jamhuriyar musulunci ta iran a ina suke kuna tare da lord amadan fara zikir latin aguwa tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu musulunci musulun kira ga yau karshen bako za kuma mu <clears throat> lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida haɗa mai kwamfuta da na han Najeriya ina gaida Iliya mai shayi da da kanti da shayi da na han Najeriya ina gaida Rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida Alhaji ina gaida Alhaji Hamza dan na haɗa su da da mai ɗaki ne ina gaida Rahamu da ita da ta don na biya so ina gaida tanko karina da mata ta zainabu da na habbe yi ba ina gaida maliki karina da mata ta ayar maryama da na habbe yi ba ina gaida alhaji dawai konsanyan zumi da na habbe yi ba bayar ba haka ina gaida muhammadu dan bari bari da na bayan ruwa ina gaida rahmatu da na har bayan ruwa ina gaida umar abba da na har kamaru ina gaida alhaji yaro da na har senegal bayar ba haka nan ka shugaba ubanta ya hasan barka ina gaishe ka allah barasa allah taimaka allah baraka sa mai albarka bayar ba haka nan kuna tare da isa babakar tsoho mai albarka a wulin ya mai ibrahim haruna ina nan ta gare ka ban da kai ba To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ka da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Tanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran shin da kan duba muhimman batutuwa da suka shafi kasar iran ta fuskoki daban-daban a biyu musamman hankali domin jin cikakken shirin Muleka Iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa muke muku tarihi muhimman wurare masu tsan tarihi da mauraye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya kai da ma harkokin abin da ya shafi kasuwanci har ila yau muna sharhi kan wasu mai batutuwa da suka faru a nan kasar Iran da fatan masu za su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to ya zo mu shiga cikin kware shirin awon shirin namu zai kawo muku bayani ne game da birnin karis na ƙarƙashin ƙasa da ya kai shekaru 2500 da kafuwa wanda ke jan hankalin 'yan yawon buɗe ido a tsibirin Kish da ke nan ƙasar Iran. Shi dai birnin karis na ƙarƙashin ƙasa shine birnin da aka yi shi a ƙarƙashin ƙasa da ke tsibirin Kish a lardin Hormuzgan da kudancin ƙasar Iran wanda yake a wani wuri da ke zurfin mita goma sha shida. Masana tarihi sun ce an gina birnin ne tun a shekaru 2500 da suka gabata. Birnin ƙarƙashin ƙasa na Karis yana da tsarin gine-gine mai daɗaɗɗen tarihi wanda ya ƙunshi rufi da faɗinsa ya kai mita bakwai da aka yi amfani da wasu kayayyaki na cikin ruwa wanda hakan ke nuna cewa lalle ya daɗe a cikin teku. magudanar ruwa ta karis ta samo asali ne daga yankin safin da bagu inda ya isa har zuwa birnin haira a gefen wannan magudanar ruwan an haƙa rijiyoyi guda 274 don tara ruwa wanda hakan ya nuna cewa al'ummomin da suke yankin sun taɓa yin amfani da ruwan magudanar ruwan ta karis a matsayin ruwan sha da kuma kula da harkokin kasuwanci da sauran ƙasashe da ke iyaka da tekun fasha ruwan makwararar ruwa na karis ya samu ne sakamakon ruwan sama da ake yi a yanayi na damuna wanda ake tsaftace shi bayan ya bi ta hanyoyi daban-daban har abada yanayi na sanyi da ke magudanar ruwa ta karis a kowane lokaci yana daga cin abin da ke ƙara fito da kyawun birnin na ƙarƙashin ƙasa da yasa masu yawon bude ido da dama ke ziyartar wannan wuri domin kashe ƙwarƙwatar ido wannan birni na karis mara tamka yana ɗaya daga cikin gwamman wurare da suka ƙara fito da kyawun tsibirin kish wanda matafiya da za su halarci gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya da ƙasar ƙasa ta bakunci za su iya zuwa domin kashe ƙwarƙwatar ido a wajen. Ali Akbar Safa'i shugaban ƙungiyar tashoshin jiragen ruwa na ƙasar Iran ya ce shaida manema labarai a garin Bandar Abbas cewa goyon bayan da Iran take bayarwa a gasar ƙwallon kafa kofin duniya da hukumar FIFA za ta shirya ƙasar Qatar ya kaita ne gaba daya a tsibirin Kish, wanda yake da kyakkyawan abubuwa na gani da kayan aiki, kuma matafiya za su zo wannan babban taro na kwallon kafa na yi amfani da su To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke tsibirin Kish. Garin Harire yana daga cikin wurare masu kyau da ɗaukar hankali da ke tsibirin Kish, inda yake a yankin arewa na tsibirin, kuma cibiyar wayewa ce da tarihinta yake komawa shekaru ɗari takwas da suka gabata. Garin Harire mai tsawon tarihi an yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin baitulmalin ƙasar Iran. Yana da faɗin ƙasa sama da hekta 120 kuma ya kunshi tsohon ɗakin wanka na gama gari da masallaci da wani gini na alfarma da magudanar ruwa da kuma ɗakin yin bita kuma ya kasance gari ne mai ban sha'awa da walwala da 'yan kasuwa ke so an yi amanna cewa an gina tsohon garin harire ne bayan lalacewar siraf tashar jirgin ruwa da ta shahara sosai. yanzu kuma sai mu je wani wuri da ake kira da suna kulbe hur wato hur cottage a turance a yammacin tsibirin kish akwai wani wuri mai ban sha'awa da ake kira da kulbe hur kuma ana iya zuwa wurin mai nisan mita takwas da gefen rairayi na bakin teku na kudu ko kuma ƙasa mai duwatsu da ke yamma hur cottage gida ne da ke dabbobin ruwa kamar su grupe jan sinafa dodon koɗi da kuma kunkuru da dai sauransu a lokutan da yanayin iska ta yi ƙasa mutane suna zuwa wannan yankin don kamun kifi haka kuma masu yin nutso suna zuwa domin yin lunƙaya sai kuma kish dolphin park wato wurin shakatawa na dolphin da ke birnin kish a matsayinsa na dolphin na farko a iran ya baje kolin irin wasannin dolphin masu ban sha'awa yana ba da damar kallon ruwan dolphins masu ban dariya har ma da yin magana da masu yawon bude ido ya kasance a kudu maso gabashin tsibirin kish kish dolphin yana da girma kuma yana da faɗin hekta ɗari wanda baga ga dolphin akwai zakin arewacin teku da dai sauran abubuwan kallo masu ban sha'awa da ke wurin. sai kuma wajen shakatawa na tsuntsaye wanda yake cikin wajen shakatawa na dolphin kuma yana da nau'o'i daban-daban har guda hamsin da bakwai na tsuntsaye da kawo su da ƙashe daban-daban na duniya da kudancin amurka zuwa australia da kuma gabashin asiya zuwa nahiyar afirka to ma saurare ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin samun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke su da ɗan abubuwa da suka shafi tarihi ko kuma abubuwan da suka faru a nan ƙasar iran a madadin wani sallafa shirin ya kammala ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai shirin mana gaba kuma na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau.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 dan jin abin da ya kunsa. akwai yiwuwar kasar sudan ta fara gudanar da zaman tattaunawa cikin 'yan kwanakin nan tsakanin bangaren sojin kasar da kungiyoyin fararen hula sakamakon matakin da majalisar gudanar da mulkin kasar karkashin gwamnati rikon kwarya ta dauka na miƙa wuya ga matsin lamban kungiyoyin fararen hula na ɗage dokar ta ɓaci a sudan da sakin fursunonin siyasa da ake tsare da su a matsayin sharaɗin fara duk wani zaman tattaunawan siyasa a kasar domin ci gaba da gudanar da shirin komawa kan tubalin tsarin dimokuraɗiyya a sudan A cikin 'yan watannin baya-bayan nan ƙasar Sudan ta shiga cikin dambarwar siyasa da ta rikita harkokin gudanar da ƙasar bayan da ɓangaren soji a gwamnati rikon kwalayar ƙasar Sudan ya gudanar da juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 ta hanyar rusa ɓangaren fararen hula a gwamnatin rikon kwalayar ƙasar gami da tsare wasu daga cikinsu a gidajen kurkuku lamarin da ya rusa yarjejeniyar da aka cimma na samar da gwamnatin haɗin Gambiza gaza tsakanin fararen hula da sojoji a ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya da za ta jagoranci ƙasar zuwa lokacin gudanar da zabuka a sudan a watan yulin shekara ta 2023 domin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a sudan karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar general abdul fata al burhan kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasan kasar gami da al'ummar sudan suka fara gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da mulkin soji wacce ta kasance karkashin shugabancin janar janar tun bayan samun 'yancin kan kasar tsawon shekaru 66 da suka gabata a bayan juyin mulkin rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsan hafsoshinta general abdul fatah al-burhan sojoji suka kafa dokar ta ɓaci a ƙasar domin hana al'ummar sudan nuna adawar su da juyin mulkin gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar da nufin samun damar shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayinsu na juyin mulki hakanan jagoran juyin mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin ƙasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan Yulin shekara ta 2023. kamar yadda general burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin rikon kwarya a kasar matakin juyin mulki a sudan ya janyo mummunan tasiri a kasar musamman dakatar da duk wata harkar rayuwa inda kusan a duk rana kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa da sauran al'ummar kasa suke fitowa zanga-zanga domin nuna kin jininsu ga mulkin soji don haka sojoji suka suka ɗauki matakan murƙushe yunƙurin al'umma ta hanyar amfani da ƙarfi da yake kai ga aiwatar da kisan gilla azabtar da jama'a gami da tafka dangogin cin zarafin dan adam kuma cibiyoyin lafiyan kasar sun sanar da mutuwan masu zanga-zanga da dama wannan dambarwar siyasa ta sanya kasar sudan ta kama hanyar rushewa musamman a fagen tattalin arziki da ba a taba ganin irinsa ba a tsawon tarihin kasar a nasu bangaren kungiyoyin kasa da kasa da na yanki gami da gwamnatocin kasashe da suke tallafawa sudan sun dakatar da tallafin da suke gabatarwa sudan lamarin da ya yi gagarumin tasiri tasiri wajen durkusar da kasar ta hanyar tattalin arziki don haka bayan da masu goyon bayan juyin mulki a sudan da sojojin kasar suka fahimci cewa haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba rundunar sojan kasar ta sanar da dawo da firayim ministan gwamnati rikon ƙwaryar kasar abdullahi hamdok da aka hambarar tare da sakin wasu daga cikin jami'an gwamnati rikon ƙwaryar kasar fararen hula da aka kama bayan juyin mulkin amma sake dawo da abdullahi hamdok kan karagar firayim ministan gwamnati rikon ƙwaryar kasar sudan ta kasance akan wasu sabbin sharuɗa sharuɗa da sojojin ƙasar suka gindaya inda mafi yawan 'yan siyasar sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ƙi amincewa da sabbin sharuɗan sakamakon haka tun bayan sake dawo da abdullah hamdok kan karagar prime minister da dama daga cikin 'yan siyasar sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta ƙasar suka ƙi goyon bayan gwamnatinsa lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin ya kai ga kafa majalisar ministoci a ƙasar gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta fitar da bayani bayan murabus ɗin prime minister abdullah hamdok da a ciki ta bayyana cewa murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukamin prime minister wata alama ce ta kawo karshen masu juyin mulki a ƙasar kuma murabus ɗin ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah hamdok da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata yarjejeniyar da tun farko gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change bata amince da ita ba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya ta jama'a masu sauraro na nema kawo karshen shirin namu baki daya sai idan Allah ke mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya